radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wannan gabatar da muna dauki da shirin na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu mangatsina. ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 31 ga watan mayu na shekara ta 2023 11 ga watan zulkaidan shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 113 da suka gabata rana irin ta yau 31 ga watan mayu shekara ta 1910 tare afirka ta kudu karkashin mulkin turawan ingila ta samu kwarkwarin yanci a hukumance amma ta samu cikakken yancin kai a cikin shekara ta 1931 sai dai duk da haka 'yan tsararru fararen fata sun ci gaba da rike madafin iko inda suka mayar da kasar da dukiyarta ta zama mallakin su yanda 'yan asalin kasar bakakin fata kuma suka zama 'yan kallo maimakon haka ma sai aka koma ana bautar da su a cikin kasarsu wannan yanayin ne ya sanya wasu daga cikin 'yan asalin kasar afirka ta kudu bakakin fata suka miƙe tsaye domin neman 'yancin kansu nelson mandela shine wanda ya fice wajen gwagwarmayar neman 'yancin bakakin fata 'yan kasar afirka ta kudu wanda ya gwagwarmaya ta tsawon shekaru masu yawa tare da shan wahalhalu a hannun fararen fata masu iko da kasar amma da ƙarshe nelson mandela ya kai ga samun nasara wajen kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata a ƙasar afirka ta kudu a shekara ta 1993 da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau a aka wargaza jam'iyyar jamhuriyar islamiyya a ƙasar iran wadda ita ce jam'iyya mafi girma a kasar bayan nasarar juyin juhalin musulunci an kafa jam'iyyar ne mako guda bayan nasarar juyin juhali da nufin samar da wasu mutane masu sadaukarwa domin tabbatar da samun cikakkiyar nasarar juyin wajen tafiyar da kasar a karkashin tafarki na adalci da kuma kare manufofin juyin waɗanda suka kafa wannan jam'iyyar dai sun hada da ayatollah shahid bahishte da ayatollah khamenei Aitullah Hashimi Rafsanjani da Aitullah sai da Abdulkarim Musawi Ardubili da dai sauransu. Amma bayan cimma nasarori masu yawa a cikin manufar kafa jam'iyyar wasu daga cikin waɗannan jagororin jam'iyyar sun bai wa margayi Imam Khomeini shawara domin a wargaza jam'iyyar shi kuma ya amince da shawarar tasu akan haka ne aka kawo ƙarshen wannan jam'iyya a rana irin ta yau.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 haramtacciyar kasar isra'ila ta nuna da damuwarta akan kokarin bunƙasa alaƙa tsakanin tehran da alkahira ukraine ta kai hali da jirgin masu matuki akan wata matatan mayin fetur a kasar rasha an yi kira ga kasashen larabawa da su taimaka wa 'yan gudun hijirar sudan da suka shiga cikin ƙasar masar to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin haramtacciyar kasar isra'ila ta nuna damuwarta akan kokarin bunƙasa alaƙa tsakanin tehran da alkahira kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana cewa ƙawancen da ƙasashen larabawa da isra'ila ta kafa domin fuskantar iran da mai da ita saniyar ware yana rushewa sannu a hankali kafafen na 'yan sahayoniya sun ci gaba da cewa iran tana kokarin rusa kawancen da isra'ila ta kafa da kasashen larabawa domin killace ta a siyasance da tattalin arziki tashar talbijin ta goma sha biyu ta haramtaccen kasar isra'ila ta ce a halin da ake ciki a yanzu masar tana bunƙasa alaƙatar da iran daga kan mai kula da manufofin kasashen biyu zuwa matsayin jakada har ila tashar ta kuma ce alaka ta kyautata tsakanin iran da saudiya yanzu kuma tana ƙoƙarin kyautata da masar nan gaba kaɗan shugabannin ƙasashen biyu za su sumbaci juna wannan dai yana zuwa ne dai bayan ziyarar da sarkin oman haitham bin tarik ya kawo iran kwanaki kaɗan bayan da ya ziyarci masar a ƙoƙarin da ƙasashen biyu suke na bunƙasa alaƙar diflomasiya tsakaninsu. su ukraine ta kai har da jirgin sama maras matuki a kan wata matatan mai ta ƙasar rasha rahotanni da suke fotowa daga gundumar krasnodar sun ce gobara ta tashi a cikin matatan man fetur ta apis da ke garin sanadiyar harin da aka kai da jirgin sama marar matuki kamfanin dillancin labarun renovsti ya ambato gwamna gundumar yana cewa tuni an shawo kan gobarar ta tashi kuma babu wani mutum ɗaya da jikata ga wannan gunduma ta karasnodar mai suna kandiratif ya rubuta a shafinsa na telegram cewa gobara ta tashi a matata man fetur ta a fuski kuma ɗaya daga cikin ɓangarorin ta ce makamashi yana ci da wuta harin da aka kai da jirgin samar matuki ne ya jawo gobara a cikin da'irar da ta kai murabba'in kilomita 100 amma babu wanda ya jikata wannan dai ba shine karan farko da aka samu tashin gobara a cikin wannan gundumar ba a farkon wannan watan na mayu ma dai an kai hari a wata cibiya ta adana makamashi to kuna tare da radio biyo hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an buƙaci ƙasashen larabawa da su taimaka wa 'yan gudun hijirar sudan da suka shiga cikin ƙasar masar babban sakataren kungiyar kasashen larabawa ahmad abulgaif ya yi kira ga kasashen larabawa da su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tallafa wa 'yan gudun hijirar ƙasar sudan waɗanda suka shiga cikin ƙasar masar jaridar egypt today ta nakalto abulgaif yana faɗar haka a jiya talata bayan ganawarsa da kwamitin da aka kafa don taimakawa 'yan gudun hijira na ƙasar sudan a can masar ɗin inda ya gana da kwamitin a cibiyar kungiyar ƙasashen larabawa da ke birnin alkahira labarin ya kara da cewa 'yan asalin ƙasar sudan mazauna ƙasar ta masar ne tare da haɗin gwiwa da wasu attajirai da kuma gwamnatin ƙasar ta masar suka kafa wannan kwamitin da nufin samarwa 'yan gudun hijirar bukatunsu na gaggawa na abinci da matsuguni da kuma magunguna da ƙarshe dai babban sakataren ƙungiyar ta ƙasashen larabawa ya buƙaci dukkanin waɗanda za su iya taimakawa su ba da taimakonsu don ganin an rage yawan 'yan gudun hijiran raɗaɗin da suke fama da shi a cikin ƙasar ta masar kotun manyan laifuka ta duniya ta ce za ta sake sauya dabara aiki a kan jamhuriyar demokuraɗiyar congo babban mai shigar da ƙara na kotun ƙasa da ƙasa ta manyan laifuka karim khan shine kira da a fito da wata sabuwar hanya ta fuskantar laifukan yakin da ake tafkawa a ƙasar demokuraɗiyar congo kotun ƙasa da ƙasa ta manyan laifuka wacce ta fara aiki shekara ta 2002 ta buɗe bincike a karan farko dangane da laifukan da aka tafka a gundumar ituri da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyar congo tun a shekara ta 2004 da akwai ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suka ɗauki shekaru talatin suna yin ta'annaci akan albarkatun ƙasar na jamhuriyar demokradiyyar congo yanzu yanzu dai kotun ta shari'a a kan laifuka uku da aka tafka a wannan ƙasa khan ya faɗa manema labaru cewa mun shari'ar laifukan da aka aikata sai dai har yanzu ba a daina yin fyaɗe ba laifuka ma ba a daina aikata su ba babban mai shigar da ƙarar na kotun ƙasa da ƙasa ya bayyana hakan ne dai bayan ganawarsa da denis mukwege wanda ya taba samun kyautar nobel ta zaman lafiya saboda da rika taimaka waɗanda aka yi wa fyaɗe kan ya ce da akwai buƙatar mu sauya salon yadda muke aiki tun a shekara ta 2004 domin samu wata sabuwar dabara to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma tare da mustapha adam koma noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan dabarun noma na sabuwar gwamnatin da aka kafa a najeriya karkashin sabon shugaban ƙasar bola ahmad tinubu da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a yayin bikin rantsar da aka yi a ranar ashirin a yayin bikin rantsar da shi da aka yi a ranar tara ga watan nan na mayu sabon shugaban kasar najeriya bola ahmad tinubu ya taɓo batun aikin gona da ya bayyana aniyarsa na bunƙasa shi sabon shugaban ƙasar ta najeriya ya ce abinda gwamnatinsa take son yi shine samar da cibiyoyi na aikin gona a cikin dukkanin jihohin ƙasar domin ganin an bunƙasa harkar samar da abinci dangane da harkar kiwo kuwa shugaba bola ahmad tinubu ya ce za a shigar da ci gaba na zamani a cikin harkar kiwo sannan kuma za a ɗauki mataki na koli da magance saɓani da akan samu tsakanin makiyaya da manoma a faɗin ƙasar bugu da ƙari sabon shugaban ƙasar ta najeriya nuna cewa ƙarƙashin gwamnatinsa za a yi duk abin da ya kamata domin gara an samarwa da mutanen karkara ƙarin kudaden shiga ta hanyar daidaito a farashin abin da suke nomawa da kuma dabbobin da suke kiwo to wani batu mai matukar muhimmanci da sabon shugaban ƙasar ta najeriya ya bujiro da shi akan harkar noma shine yadda za a magance lalacewar amfanin gona musamman ma dai irin nau'in nan da ake kira kayan gwari. wannan kuma da matsala ce da take ciwo manoma tuwo a ƙwarya da ja musu asara ta miliyoyin naira wacce kuma har yanzu babu wani mataki mai nagarta da aka ɗauka domin magance ta to shi sabon shugaban ƙasar ta najeriya bola ahmad tinubu bola ahmad tinubu ya faɗi cewa za a fito da wani tsari a duk faɗin ƙasar domin samar da ɗakunan adana kayan abinci da kuma na'urori a cikinsu saboda a rage yadda amfanin gona yake ɓaci da lalacewa shugaban ƙasar ta najeriya ya bayyana fatansa na ganin an wadata ƙasa da abinci manoma su ƙara samun kuɗin shiga yayin da al'umma ƙasar za su riƙa biyan kuɗin kayan abincin cikin sauƙi. to a tsawon zamanin gwamnatin shugaba muhammadu buhari da ta kare a najeriya wanda ya ɗauki shekaru takwas a kan karagar mulki an fito da shirye-shirye na bunƙasa harkar noma da kiwo mabambanta daga cikinsu da akwai shirin nan na bayar da lamuni ko tallafi ga manoma kuma da gaske ne cewa shirin na tsohon shugaban kasar ya yi hoɓasa wajen ƙara yawan masara da shinkafar da ake nomawa a cikin gida. da kuma rage wadda ake shigar da ita daga waje sai dai karfin sai na 'yan ƙasa ya yi ƙasa sosai wannan ya sa dabarun noma na gwamnatin da yi karko ba ya yi daidai da karin magana nan da ake cewa ga ƙoshi ga kwanan yunwa miliyoyin 'yan ƙasar da suke rayuwa a cikin talauci suna da buƙatuwa da ganin an sami gagarumin sauyi da zai ba su damar sayan abinci ƙwararru a fagen harkar noma suna faɗin cewa jawabin da shugaban ƙasar ta najeriya ya yi a lokacin rantsar da shi ina nuni da yadda ya baiwa batun wadata ƙasa da abinci muhimmanci david mikhail wanda ƙwararre ne akan harkar noma kuma shugaban wata cibiyar samar da abinci ta ƙasa da ƙasa ya bayyana cewa jawabin na sabon shugaban ƙasa da labari ne mai daɗin ji ga manoma shi kuwa aziz salawu shugaban zartarwa na kungiyar action for food security cewa aiwatar da siyasar noma da kiwo da shugaba tinubu ya bayyana tana da bukatuwa da wasu abubuwa masu yawa daga cikinsu da akwai aiki a tsakanin dukkanin bangarori na harkar noma a kasar domin shawo kan matsalar da kuma zartar da ita kamar yadda ya dace. to masu sauraro za mu da aya a nan saboda shirin muna da kwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Daridun na madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa kide-kiden iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan da warhaka da kuma zama da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shin wanda sun same ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a yau shirin namu ya gaito muku wato Mahabub halili domin jirin waƙa da ta mana a cikin shirin namu. Ai saurari lafiya.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 To masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. haramtacciyar kasar isra'ila ta nuna da damuwarta akan ƙoƙarin bunƙasa alaƙa tsakanin tehran da alkahira ukraine ta kai hali da jirgin masu matuki a kan wata matatan mayin fetur a ƙasar rasha an yi kira ga kasashen larabawa da su taimaka wa 'yan gudun hijirar su don da suka shiga cikin ƙasar masar masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin du'a da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa barakatu.